studio Kalangu. yanayin studio sashen Hausa. Kunguma maɗantani ke muku sallama ga kanun labarin. Masu halin nakasa sun yi zaman dirshin a harabar ministan al'umma yau da sai a nan birnin Yame. A cikin labarun za ku ji ra'ayin wasu mazamna kusa ga wuraren da aka shubka itace albarkacin sallar shubka ice. Amfanin da ke ga shayar da nonon uwa tsantsa shine mawudin rahoton musamman na yau. Masauraro barkamu da warhaka sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Kashi biyu bisa uku na 'yan takarar kujerar shugaban ƙasa zagaye na farko a ƙasar Mali a ran laraba sun bayyana cewar ba za su yarda ba da sakamakon da magudi ya yi kame-kame a cikinsa kamar yadda masu ido sa ido na kasashen turai da kuma 'yan takarar na suka bukata a wallafa sakamakon rumfar zaɓe zuwa rumfar zaɓe kuma a gabatar da jerin sunaye na rumfunan zaɓen da jefa kuri'ar bata gudana ba a ranar 29 ga watan juli da suka kimanci fiye da 700 a cikin 23,000 da aka girka shimfiɗar ƙasar kamfanin dillancin labaru na ƙasar faransa afp ya bayyana mana hakan a jerin wa'anda suka sa hannu ga sanarwar da aka gabatarwa kafofin labaru akwai jagoran rukunin 'yan adawa su maila sise da babban ɗan hada-hadar nan aliyu bubakar jallo dukansu sun tabbatar da za su kasance a zagaye na biyu da zai gudana 12 ga watan ogista inda za su fafata da mai barin kujera Ibrahim Bubakar Kaita wanda ya samu tazara a cewar magoya bayansa. to koda ta daɗe dai ranar juma'a ya waje ba ministan hukumar ƙasa ya, ya wallafa sakamakon a hukumce. a yau da saya nan birnin yame masu ɗauke da halin na ƙasa sun tada jijiyoyin wuya suna tilasawa ministan al'umma da ya kauda kangin da aka sama kason kuɗin da aka keɓewa na kasassu bari mu saurari malam wato Umaru Barmu shugaban kungiyar tasu. mun yi wannan zaman ne don saboda mun lura cikin tahiyar da aka yi da gwamnati ya kawo wani sundurki wanda na musamman na an kawo mana na kasa na Nijar gaba daya miliyan hamsin ne aka zuba shekara duka cikin miliyan hamsin in nan ne duka na su waɗanda suke da wasu matsaloli suna iya su yi takardu su kawo don a bincika cikin wannan kuɗin da an kasta miliyan hamsin a samu a ba su yi aiki sai dai yanzu ƙyan shekarun ga da mun ka lura abin taɓarɓarya ne yake ƙare ya kamata a ce na su duk wanda nan sun ka tambaya cikin fa'in nan a ba su waɗannan kuɗaɗen don su samu su biya bukatar su akwai kuma matsala wadda an ka samu ta hwashe-hwashe da an kai nan yamai na kasa su an hwashe musu kusan butigi ashirin da uku a nan birnin yamai to har yanzu shi kuma fan nan ina unhanin shi in an ce har yanzu mutanen nan sun bar aikin sun koma cikin bara don saboda ba a samu an ka hiddo waɗannan kuɗaɗen ba don su kai ga waɗanda ya kamata su yi unhanin da su Kowace ranar uku ga watan takwas ƙasar Nijar na sallace zagayowar ranar da ta samu incin kanta da ake haɗawa da shubka itace a wurare da aka daidaita tsarin da aka girka a shekara ta 1975 domin ku kowa da amada inda kowane ɗan ƙasa zai shubka ice ya kuma kula da shi. Shin wuraren da aka shubka dubaban itace a hukumce wai yaya makomarsu ta kasance? Musa Hassan ya farauto muna ra'ayin wasu da ke makwabtaka da wuraren da aka shauka wannan itace a nan yame. Muna kula da su da kyau. Idan wayar da ke zagaye da itatuwan ta faɗi, mukan saka itatuwa mu da su. Su kuma itatuwan da suke ƙanana muna ba su ruwa, waɗanda suka girma muna share su da kyau. Mu ba a sa mu ba. mun gani ne dai idan mutum yana rayuwa a wani wuri ya kamata ya kula da wajen ba gashi nan ba karkashin itatuwa ne muke itatuwan da aka shuka wajen ya yi kyau waɗannan suna ta girma ba shuka itatuwa ne yake zama matsala ba a'a kula da su har su girma albarkacin sallar shuka itatuwa idan kuka duba duk sun mutu an shuka itatuwa kuma ana kula da su har su girma bayan sallar itatuwa itatuwa jami'an gandun daji suna shuka itatuwan domin su kula da wannan yanki da ake kira sancin rat wannan kai na san da shi. A gaida mutari Muhammadu da fassara. Maganar shari'a ta tsakanin 'yar jaridan nan Samira Sabu da kafar kafa wato buga majallu labaru onep da aka so zartawa a yau biyu ga watan ogista an gusar da ita har zuwa ranar shida ga watan satumba Walafa takardu da bayanan kammala ayyukan ONEP shine dalilin gusar da shari'ar a cewar lauya mai gabatar da karar cewa da Metir Budal Efrad Mulal da muka tuntuɓa a yau da safen nan. Abun tunasarwa dai ita dai ONEP mai buga majallar Sahel da Sahel Dimash ta katse wato ma'amularta da Samira Sabune a cikin watan Oktoban da ya shuɗe, ita kuma ta kai kara a koti bisa wannan mataki da ONEP ta ɗauka. kamar kowace shekara bayan an ci nasara ga samun digiran bakaloriya, wani faɗi ka tashi ne ga waɗanda suka samu digiran na daidaita takardun da suke buƙatar ba su damar wato sabon ajin nasu abin ya kasance musu matsala. Kowane irin matsaloli ne suke fuskanta ga abin da wasu ke faɗa a cikinsu. Muna a makarantar horar da mayan malamai ANS ta jami'ar Abdulmumini a nan sabis ɗin makaranta inda muka tarar da sabbin 'yan bakaloriya gomai sun zo domin aje takardunsu na zaben sashen da suke son bi aiki mai wuya a cewar su. Tun da safe na kashe akalla jika biyar ko yau da safen nan na sayi tambur uku ko wani tambur dala arba'in da kuma wani tambur jika guda. Kuɗin da na kashe sun huce jika goma sha biyar. takardar kuma ko yanzu ban ƙare shirya takarduna ba. Di sabis na makaranta ko ya tandi wani tsarin bada kula domin taimakawa waɗannan wajen zaɓin abin da suke son yi ko kuma yadda ya kamata su bi domin haɗa takardunsu. Ismail Situ Mustapha ɗaya daga cikin masu kula na sabis ɗin makaranta ya amsa. Akwai wani tsarin shaddawali da aka yi wanda yake bayyana yadda tsarin karatu yake a jami'a da kuma takardun da sabbin ɗaliban ɗaliban jami'a suke cikewa. Wasu ɗalibai sukan yi wani zaɓi sai mu ba su shawarwari cewa bai yi ba. Muna samun waɗanda suke matsawa. Mu kuma sai mu kyale su saboda ba mu tilasta musu. Yawancin waɗannan sabbin 'yan bakaloriya na wahala wajen haɗa takardu domin samun kuɗin karatu matsalar da ka iya janyo illa ga samun shigar kardonsu. A gaida Mutari Muhammadu da Mamman Ada da fasara. Haɗakar ƙungiya ta ƙasar Nijar mai fafutukar ciwo kan matsalolin karantarsuwa a ƙasar Nijar, Nijar ranar Lahadi ta shirya da muhawarar tattaunawa a Jami'a Abdulmumuni ta nan yamme. Ko menene marfar shirya wannan muhawara? Dr. Sido Adamu, jagoran muhawarar, yayiwa wa Olivier Agbovi ƙarin bayani. Idan kuna ajin terminal idan kuka tambayi ɗalibai abin da za su yi kashi saba'in zuwa tamanin ba san abin da za su yi ba bayan ba idan ba ku da shawa kusan abin da za ku yi ba yawancin sakamako zaɓi ne mara tabbas za ku yi na farko dai mai jaraba ya sa guri ni zan yi jami'a ni zan yi makarantar aikin hannu ni zan yi wani karatu ni wannan ke birge ni kya haka ne ya kamata domin kuna cikin makarantar jimla za ta kai gaskiya ga karatun kwarewa ko karatun aikin hannu domin ta haka ne kenan dole ku gina hankalinku ga abin da kuke son yi tun daga lise in ba haka ba daga terminal wasu zaɓi ne idan ba ku yi haka ba to ku kusanto waɗanda suka taɓa yin jama'a domin gane abin da ke akwai da kuma abin da ya kamata ku yi. Fasarar kalamun Siddo wato Adamu Dokto kenan. Jiya ne a nan Yame aka kammala ba da horo ga 'yan jarida bisa ga koke-koke nazartawa da sa ido ga maganar ruwan sha. Ƙungiyar 'yan jarida mai fafutukara kan ruwa, tsabta da kyautata mahali ita ce ta shirya da wannan ba da horon a ƙarƙashin tallafin ƙungiyar Water Aid. Bari mu saurari Usman Ɗanbaji, shugaban ƙungiyar. Mun gamsu sosai saboda 'yan jarida sun tabka zazzafar muhawara a game da duka maudu'in da muka tattauna tsawon wuni biyu, musamman a kan biya sau da kafa da kuma bukatoci a game da fannin ruwa. Abinda ya ba mu damar a karshe muka yi wani shaddawali na koke-koke dangance da hubasar 'yan jarida sun ɗauki aniya a cikin aikin su na jarida na bunƙasa fannin ruwa, kuma sun ɗauki aniyar zuwa wuri ra'ayoyin masu ruwa da tsake a game da batun muhalli a cikin kasafin kuɗin ƙasa. Kuma ina tunanin duka wani abu da 'yan jarida suka ɗauki aniya a kan sa to ba shakka akwai nasara ɗari bisa Fasarar kalamun Usman Ɗanbaji kuka saurara. Wata tawagar kwamitin ƙasa mai kula da tattara makamman da ke rike ba bisa ƙa'ida ba ta kasance ranar talata a balle yara cikin yankin Tilaberi domin wara kan al'ummar gundumar bisa hatsarin da ke akwai ga riƙon makami ba bisa ƙa'ida ba. Masu garuruwa, 'yan fara fula, ƙungiyar mata da matasa sun halarci taron. mutane Muhammadu ɗauke da fasarar kalamun Alhassan Fusaini, mataimakin sakataren dindindin na ƙungiyar masaurari. Euh, Mun kasance a nan ne domin yin kira zuwa ga jama'a su yi takatsatsa a fannin tsaro da kuma neman goyon bayansu dangance da yaƙi da bazuwar makamai da yawo da makamai ba bisa kan ƙa'ida ba. Shaman tsaro su kaɗai ba sa iya tunkarar matsalar tsaro saboda ganin faɗin iyakokin ƙasarmu akwai wuya a ɗora shaman tsaro kowane tsawon kilomita. Don haka ne muke cewa jama'a su ne idon hukuma kenan su ba mu goyon baya su yi aiki tare da jama'an tsaro domin kare mu tunda sun kasance ne a nan saboda wannan. Labarun na zo muku ne daga nan Studio Kalangu birnin Yame. Dangance da shirye-shiryen gasar ƙwallon ƙafa ta masu ƙasa ga shekaru 20 za ta gudana biyu zuwa 17 ga watan Fabrairu 2019 a nan ƙasar Nijar. Wata tawagar CAF haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwallon ƙafa ta Afirka ta kawo ran gadin ziyartar hilayen da za a gasar a nan yame da kuma birnin maradi da kuma wuraren karɓar baƙi da kafofin ba da labaru ko ce ma'ana ki ga wannan lauran isaka adamu yayi wa mana amadu ƙarin bayani stade Niamey par exemple. Filin kwallo ne mai akwai wurin canza kayan 'yan wasa da ya kamata a gyara aiki ne kawai na sake famfuna wutar lantarki da fanta a maradi filin kwallon su yana tsafo tawagar ta yaba da haka sosai wasu 'yan gyare-gyare ne kawai suka rage da kuma haskake wurin domin a maradi wuraren wasa ba su da haske da ke bin sharuɗa akwai filin atisayen wasa da ya kamata a sanya ma ciyayin roba kun san filin wasa yana da ƙa'idodi na wurare wuraren wuraren 'yan wasa wuraren 'yan jarida wurare na musamman akwai intanet a wasu wurare akwai wasu bayanai na aiki sosai da muka sani tuni da kuma muke aiki kansu ina ganin za mu shirya insha Allah muna tuntubar juna da kafa a koda yaushe sun yi rangadi kuma muna jiran sakamakon su Kai tsaye mu shiga rahoton na musamman. Jiya ɗaya ga watan Ogista aka soma satin shayar da nonon uwa tsantsansa. Ma'udin bana shine shayar da nonon uwa tsantsa hujjar rayuwa. Nafisa Adamu ta firanta da Dr. Nasiru Usman ga abin da yake faɗa. ce mu gurku da su cikin alalar ta nan mata ne wanda kamar gari gari waɗanda suke kula da bannuru wanda suke eh, ma mata jawabi bisa kan bannuru wannan matan cikin wanda sunan ɗin kowane wuri mun ce a a ƙara ba su kuzari su yi wannan aiki kuma za mu ba da jawabai wanda za a yaɗa kowa ya ji ya gani a tele ko kuma ya karanta a cikin zuwa ko kuma ya ji a kunnuwan shi bayan wannan da kwari abin da ake ce ma inisiyati da zo fito a ni da bebe kamar kuduri ne guda goma na bango zalla wanda ake so a kowace likita inda ake aihuwa yanzu zamana yan buwan na ka'idodin guda goma to tun likitan da ta buwan na ka'idodin guda goma shine ake ci ana ba su wata dan tuta ta yabo ya ne zai fara samun wannan wanda ake ce nono na uh, nan ta kashi wanda a jahilci ake cewa shi cuta ne sai a tatse shi a zuda a'a shi ne ma wannan mai gina jikin yaro daga wannan da an sa shi yaro bai ya cin wani abu bai ya shan wani abu sai nonon uwar shi zalla har wata shida daga bakin wata shida za a ƙara wani abu bisa kan nonon uwa har zuwa wata shida ya isi yaro da kwai maganin shi a ciki da kwai abincin shi a ciki da kwai ruwan shi a ciki duka wannan matan masu sayar da nono da mu dai a nan ƙasar mu Nijar wajen kashe ɗari bisa ɗari kowa ba da nono yake in kin ga mace bata ba da nono ba sai in ba ta lahiya yanzu kuma wajen shan ba da nono zalla wanda ake ce ma alatawa maternal exclusive muna da kashi da bisa gari wannan kashi muna so a kai shi a nan da yan shekarun nan biyu da suke zuwa kashi 50 bisa gari Masu sauraro a ci gaba da sauraron studio Kalangu mu futa lafiya.